Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta tabbatar da mutuwar wani farar fata da ta ce ɗan ƙasar Lebanon ne da wasu ‘yan bindiga suka sace a ranar Litinin nan da ta gabata. Waɗannan ‘yan bindiga dai sun yi awon gaba da farar fatan ne tare da direbansa a lokacin da suke aikin gyaran hanya a ƙauyen Yakila ta yankin ƙaramar hukumar Rafi. Ko da yake dai, kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce sai a ranar Alhamis ɗin nan ne zai yi ƙarin haske akan wannan al'amari. To amma tuni gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa ta yin ta'aziyya ga gwamnatin ƙasar ta Lebanon. Madam Mary Barji ita ce sakatariyar yada labarai ta gwamnan jihar Niger. Ba zai zaman cewa abin da aka yi da gangan ko abin da gwamnati za ta ji daɗi da bane, amma a haka dai muna ma gwamnatin Lebanon ta'aziya, gwamnatin Niger a ƙarƙashin gwamna Abubakar Sani Bello tana ma gwamnatin Lebanon ta'aziyya da wannan eh, ma'aikacin da ya rasa ransa ga hannun wayannan terrorist din. Duk da yake dai masu sharhi na ganin wannan al'amari zai iya shafar dangantakar diplomasiya a tsakanin ƙasar ta Labanan da kuma gwamnatin Najeriya. To amma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu, ambasada Ahmad Musa Ibeto ya ce lamarin ba haka yake ba. Gwamnati tana iya ƙoƙarinta ba ta zauna ba ne, amma mm. alal misali kaga kowace ƙasa irin wannan al'amari ya faru akan nemi taimako mm. na daga you manya-manyan kasashe musamman waɗanda suka ci gaba. Mm. Su sannan kuma na tabbatar da wani al'amari ba wai an yi da gangan mane balle ya shahi dangantaka tsakanin Najeriya da kasar Lebanon. Na'am, to kenan yanzu wannan ba zai shafi martaban Najeriya ba kamar yadda aka zata kenan. A'a, ba zai shafi martabar Najeriya ba domin alal hakika manya-manyan kasashe na duniya sun sani cewa Najeriya tana bakin kokarin ta na tabbatar da cewa wannan al'amari da ya same ta a tantai maganin shi. Sojojin Najeriya guda uku ne tare da ɗan banga guda ne dai suka mutu. a lokacin artabu da aka yi a tsakanin maharan da jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindigar suka yi awon gaba da wannan ɗan ƙasar ta Labanan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.